yanzu dare ne na alhamis bakwai ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha tara ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin ashabar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na Ahmad Mustapha Faisal Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a bayan da Malam ya ƙare tarihin Sayyidina Abubakar Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda sai maga dacewan mu zo da cikamakin wasu bayanai da suke da alaƙa da tarihin tare da cewa wannan littafi na ashabin rasul littafi ne da ya tattara tarihin sahabbai masu ɗimbin yawa kuma yana kawo su a takaice matuka akwai abubuwa masu yawa da ya kamata a ce a kawo ko da kaɗai a ce za a ba da manƙaba manakib na na abubakar kaɗai wannan littafin ya yi kaɗan ce za a faɗi darajojin shi da ayyukan shi to balantana ce tarihi ma qablal bi'tha wa ma ba'ada da kuma abin da ya shafi qablal hijira wa ma ba'ada da ƙabla wafatin nabi wa ma fatin wafatil abubakar ne wa ma jara inda wafatihi duk waɗannan abubuwan aka ce za a tattauna su to mujalladat ne za a yi masu yawan gaske kamar wannan littafi na asmal matalib fi sirata amirul mu'minina ali ibn abi talib da muke ɗaɗɗauko wasu bayanai a ciki domin ƙara haskaka irin kyakkyawan alaƙan da ke tsakanin abubakar da ali to kun ga tidin littafin an yi shi ne kadai akan tarihin sayyidina Aliyu ibn abi talib a ce abubakar yan fallaye ne anan ina da yawa wannan an dan tsakura ne kawai Allah maɗaukin sarki ya saka ma wannan malami da dukkanin alkhairi a karatun da ya gabata malam ya zo yana yi mana bayani dangane da irin daidaituwa tsakanin wanda ya faru tsakanin sayyida fatima da kuma sayyidina abubakar ne siddiq tun kafin rasuwan ita fatiman dama can a tun lokacin da annabi ya mata na abubakar ya mata bayanin cewa manzan Allah ya ce su annabawa ba a gadon su abinda suka mutu suka bari to gaba ɗaya sadaka ne fatima ta gamsu to malam ya bayyana mana cewa bayan rasuwan annabi wata shida ta yi kuma waɗannan watanni shida kusan gaba ɗayansu sun samu fatima cikin rashin lafiya ne ya sa ta zamanta a gida ba ta zuwa ko'ina malai bayani cewa kullum sayyidina abubakar da umar idan aka yi salloli biyar sai sun tambaye sayyidina ali ya jikin fatima yar annabi suna binciken abubuwa da yawa kuma abubakar kan binciki matan shi mai suna asma'u yar umais wacce ita ce ke jinyan ita sayyida ta zahara tare da mijinta sayyidina ali ibn abi talibin yana binciken irin waɗannan abubuwa gaba ɗaya har muka ji akwai wasiyan da ita kanta fatima ta baiwa ita asma'u cewa bayan ta rasu ga abubuwan da take bukatanta da ta yi ina fatan mun gane wannan da kyau na daga korafi wanda sai da fatima ta yi shine mata da ake sa musu likafani sai a ɗauko makaransu ba iya tantance gawon namiji da gawon mace duk sai ya zama an matsa jiki ana ganin kwari da dukkanin jiki na shi wannan gawar to ku lura da fatima a nan. tana ƙoƙarin bayyana wa mata cewa hatta bayan mutuwa ana son a sitirce jiki amma kalli mata a yanzu suna raye da ake rubuta masu lada da zunubi amma ba sa damuwa da wannan Allah madaukin sarki ya kiyaye har mu ga irin misali a aikace da ita sayyida asma ta yi fatima ta hanyar nuna mata yadda ya kamata a fidda anna'ashin mace yayin da za a kai ta makabarta fatima ta yaba ta ce lalle wannan abin yayi kun ga yanzu ai za a iya tantance gawa na namiji da kuma gawa na mace Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace domin kai inda malam yake mana bayani lokacin da Fatima ta rasu an kai an komo a inda Sayyidina Abubakar da Umar da az da abdulrahman dan Auf da manya-manyan sabon manzon Allah daga cikin asharatul mubashshara bil janna suka iso wajen sallan jana'izar a inda mala ya kawo ya cewa sayyidina ali ya gabatar da sayyidina abubakar wajen yi wa fatimatu zahara sallah sai sayyidina abubakar ya ce a'a kai ne za ka yi sallah ali ya ce a'a kai ne za ka yi sallah daga ƙarshe dai wanda ya mafatima sallah shine sayyidina ali ibn abi Talibin. jama'a mun gano wannan da kyau ku, domin ita wannan ruwayan da ke cewa sayyidina abubakar ne ya salla isnadinta akwai rauni wa fi riwayatin na wa fi muslim a cikin ruwayan al-imam muslim yace salla alaiha ali ibn abi talibin wa hiya riwayatar rajiha ita wannan ruwaya ne cewa sayyidina ali ma fatima salla ita ce ruwaya rajiha ruwayan da ke cewa abubakar ne salla wannan ruwaya ce marjuha ina fatan mun gano wannan da kyau muslim ya fitar da wancan hadisi a lamba na 1759 Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi da wa'afa da muhammad Ikbal, hakika babban malami Muhammad Ikbal ya kyautata kuma ya zo da alkhairi cikin zancen da ya zantar fi qasidatihi al-asma a wani kurman kasida nashi da ya kawo mai suna Fatimatu Zahara faƙala ya ce musibal masihu bunin limar ya masiratan bakiyat ya ce musibal masih an danganta isa almasihu ibnul li maryama ɗa ga sayyida maryam siratan baqiyat wannan daraja sai ya tabbata ga ita maryam ala tulul mada duk da tsawon zamani daga nan har tashin alkiyama ana ganin ita Maryam da wannan daraja saboda ita ce mahaifiyan annabi daga cikin annabawa ulul azumin mun gano wannan da kyau ko to shine sai yake cewa wal majdu yashrafu min thalath matali'u fi mahadi fatimatun fama a alaha ya ce walmajad to kaga ɗaukaka da buwaya da ƙima ya shirafu min thalatha matsali'a za a hango shi daga matakai guda uku fi mahadi fatima tun lokacin mangoyo to fama a alaha ba wanda yake da daraja ɗoriya akan na maryama aina fatima hiya bintu man hiya kowa ya san ita ‘yar wane ne zauji man matarwa hiya ummu man kuma uwarsu wane ne Kun gano wannan da kyau ku idan maryam mahaifiyan annabi ne ɗaya daga cikin ulul azumi rusuli ita kuma wannan ɗaya ce na ɗaya daga cikin annabawa ulul azumi rusuli sannan ita maryam ba ta aure ba ita kuma ta auri ali kowa ya san wane ne ta haifi ‘ya'ya kuma kowa ya san su wane ne su mimma za ya dani fil fahari a baha yanzu akwai wanda zai matsi in ma ana duniyan alfahari ne da nuna isa da bayyana nasaba akwai wanda zai matsi darajar mahaifinta? Ai, babu, domin shi ne limamin annabawa duka. Hiya, <clears throat> ah, eh, Mala ya ce, ita Fatima tsoka ce ko ko yanki ne min nura ainihin Mustapha na ɓangaren idan manzan Allah ma'ana haske ne da aka ɗibo tsoka ne da aka ɗibo sels ɗin jikin fatima to na manzan Allah ne hadil shu'ub wanda shi ya shiryar da dukkanin al'umma ta roma hadaha a lokacin da ta roma hudaha ake buƙatan shiryar manzan Allah shi ya zo ya kawo shirya da kowa ya shirya a duniyan nan man man aikazal fatira an niyamu bi ruhihi wa ka'annahu ba'adal bala'a hayaha man alƙaza annabi shine wanda ya farkar da rai ya tabbatar da fitar halittar ɗan adam anniyam wanda mutane lokacin sun yi bacci din sarraf kana manzon Allah shi ya zo ya tatta da mutane Waka annahu ba'adal bala kai ka ce bayan da aka tsofi aka rurruduge haya ha manzan Allah sai ya tada mutane da annabi Isa ya tafi sai mutanen duniya gaba ɗaya sai suka lalace kai ka ce mutuwa suka yi ko bacci suke yi to waye da waɗannan fitara na mutane bayan wancan bacci da mutuwan da rayukan suka yi to manzan Allah ne malam ya ce wa'ada tarihal hayati jadida sai tarihi na ɗan adam lokacin zuwan manzan Allah sai ya koma sabo pol mithlal ara'is sai mutane suka zama kai ka ce angwaye ne fi jadidu hulaha wanda suka fito da kyawawan sababbin tufafi haka duniya ta kado mutane suka zama gasu nan gunun ban sha'awa hiya uswatul lil Umahatu wa qudwa ita sayyida fatima abun koyi ne da 'ya'ya mata gaba ɗaya ba su da abun koyin da ya kai ta da tarassamul kamaral muniru khutaha ai duk wani abin da Fatima ta Zahara take yi to kai ka ce duk inda ta taka to tana haska shi ne da irin hasken wata wanda duk wanda ya bi take-taken ta to zai samu wannan haske da wannan shiriya, da Fatima ta zo da shi ju'ilat min as Jamila ga jamil ghaza'uha Allah maɗaukin sarki ya sa irin kyakkyawan haƙurin Fatima dangane da rayuwa da komi wajen bin Allah to wannan ya zama kai ka ce shi ne abincinta da kuma abin shanta wara adar da zaujal karimar daha kuma ita Fatima tana ganin duk da matsayinta a wajen manzan Allah da darajar da Allah maɗaukin sarki ya mata to tana ganin ridar zauci muji ya yadda da ita ya amince da ita ya ji bai fushi da ita alkarim muji abin girmamawa da martabawa idanta ridaha wannan shine yardanta wadda za ta ce sai me kar Allah ya sa yadda mana kar ma yadda to sai me to ita fatima ba haka take ba ina fatan mun gane wannan da kyau ila an kala laula malam ce ba dan wuqufi inda shar'il mustafa wa da shar'atihi wa hannu fadaha ce wallahi ba dan wuqufi inda shar'il mustafa ina tsayawa ne ga abin da mustafa manzon Allah ya shar'anta ba wa hududu shar'atihi da kuma inda dokoki na shari'a suka ce mu tsaya wa nahnu fadaha da wallahi mun bada fansa mun gano wannan da kyau ku da mun bada fansa lamadaitu lit haula da darihuha da mun je gaba ɗaya mun dinga yin dawafi a gewaye da kabarin sayyida Fatima. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Mala ya ce wa ghammarat bil bil ƙaubulati tsayyibu tsaraha ya ce wa gamartu kuma zan je in ɗibi tirare bil ƙiblat mu je mu tunkari ƙabarin ita fatima mu watsa shi gaba ɗaya sai ƙasan wajen ya kasance ƙanshin turare yake ma'ana mu zuba ma kabarin turare sannan ko mu je mu rika mai dawafi muna ta kaiwa da komowa ce ba dan shari'an manzon Allah ba da mun je mun yi haka don manzan Allah ya hana wannan aikin shi ne abin da su ‘yan shi'a yanzu haka suke yi a kan ƙabarin da suke riya cewa na fatima ne a iraki da kuma ƙabarin da suke riya cewa na fatima ne da ummu kulthum ko zainab da kuma kan hussein da suke riyawa wai dukkanin suna ƙasan misra sai ka karanta majmu'ul fatawul kubra da littafin da ibn taymiya yi mai suna ra'asu hussein za a gane wannan ɗarkaniya nasu Allah ya kiyaye mala ce sadisan na shida masaharat baina siddiq wa ahlul bait wa tasmiyatu ahlul bait ba'd abna'ihim bismi abi bakarin harat surukuntaka tsakanin abubakar siddiq da kuma ahalal bait da kuma cewa su ahalal baiti suna sa wasu ‘ya'yansa hatta shi sunan saidina abubakar kanar silatun sayyiduna abi bakar siddiq khalifata rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama bi adai ahlul bait malam yace akwai alaƙa mai gwadi alaƙa sosai tsakanin abubakar ne siddiq khalifan annabi da kuma jigogin ahlul bait silatun wadiyatun taqdiriyya taliqu bihi wa bihim wannan wani irin alaƙa ne da Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara yawanzu wanda suka ɗamfaro da abubakar abubakar ma ya ɗamfaro da su wakarar hazil mawadda wathiqatun mutabadila mala yace kun ga wannan soyayya da amince ma juna to abubakar na ma ahalal baiti ahalal baiti suna mashi wa kanat mutana, bi haisu la yatasawwaru ma'aha at-taba'ud walikhtilaf ikhtilaf mala yace kun ga wannan alaƙa da soyayya da yadda da juna to abin ya ƙarfafu, ta yanda ba yanda za a yi wani ya suranta cewa wai wani daga cikinsu zai juya ma ɗan uwan shi baya ballantana saɓani ya shigo ciki mahama nasajal musamiruna al-asatir tare da cewa duk yanda maƙaryata masu ƙirƙiran tatsuniyoyi suka yi ƙoƙarin saƙa abubuwa wal da ƙarere da labarai na ƙarya da zantattuka na sharri da ƙage wanda zai ce wai akwai saɓani da ƙin juna tsakanin abubakar da ahalal baiti mala ya ce ba wanda zai iya wannan fasiddiƙa kun ga sayida aisha a siddiqa aisha bintu siddiq bintu abi bakarin kana zaujatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama matar annabi ce kun ga alakan farko da aka fara ƙulla kenan surukuntaka ya shiga tsakani annabi da abubakar haƙƙiyama ta tsaya annabi ya ce kowa na saban shi za ta ƙare ya ce banda nasaba ta mala ya ce wa min a habbin nasi ilaihi kuma aisha na daga cikin al'umman da annabi ya fi so mahama ihtarakal hussad mala ya ce komin yanda zuciyar masu hassada za ta babbake wa naqamil mukhalifun da kuma irin yanda waɗanda suka saba ma addinin musulunci suke ta ƙoƙarin sai sun kawo raddi da ƙiyayya da gaba sun ce ba su yadda da wannan ba oho dai wa hasiduhu mut fa innaha haqiqa thabita wa hiya tahira mutahhara bi shahadatil qur'ani malam yace tabbas haka abin yake aisha tsarkakakka ce wacce aka tsarkake da shaidan alkur'ani mahama jahada hal mubtiluna komin yanda mutanen banza suke jayayyan wannan wa ankara hal munkiruna ko masu musun gaskiya duk da musun da za su yi haka dai abin yake bayan wannan surukuta ya kulli tsakanin gidan abubakar da gidan annabi wanda dama duk wani daraja ma da wani iyalin gidan annabi ya samu asalin dama ai da gidan annabi ne ko to abubakar yana da kamfani a gidan ya kafa sansani aisha to matan manzan Allah ne manzan Allah sirikin abubakar ne abubakar sirikin manzan Allah ne summa asma bintu umaisin sannan sai asma wa yar umais allati kanat zawjatul li ja'far bin abi talib ita mata ne na ja'far ɗan abu talib shaqiqu ali wan sayyidina al'uwa dai uba daya famata anha sai shi jafar ya mutu a gazuwatu mu'uta jeshil omara sai abubakar siddiq sai ya aure ta a zamanin annabi wata zawaja har siddiq sai abubakar ya aure ta wa waladad lahu waladan sai ta haifan mai ɗa sammahu muhammadan sai sanya mashi muhammad alladhi wallahu ala misir wanda ya naɗa shi kantoma a misra walamma mata abubakarin yayin da abubakar ya rasu tazawwajaha ali ibn abi talib sai sayyidina ali ibn abi talib sai ya aure ta jama'a in babu kauna tsakanin su dan me zai je ya auri matan makiyin shi fa waladat lahu waladan sai kuma ta haifan mai ɗa mala yace sammahu yahaya sai sayyidina ali sun ya madan suna yahaya ko mun fahimci wannan da kyau ko karanta littafin khilafata Ali ibn Abi Talib wa tartib wa tahdhib kitab al-bidaya wan nihaya lis sulami a shafi na 22 to ita wannan asma'un ta haifi wasu ƴaƴan ko mun gano wannan da kyau ku to da wannan dan Abubakar da dan Ja'far gaba ɗaya sayyidina Ali ibn Abi Talib ya koma ya rike su a bayan rasuwan shi sayyidina Abubakar mun gano wannan da kyau ku to shine sai yake cewa ta tazawwaja aliyun asma binti umaisin fatafakhara ibnaha wata rana siya inda da suka zauna suna alfahari muhammadu bin ja'far da muhammadu dan ja'far wa muhammadu bin abubakarin da muhammadu dan abubakar suna gidan ali shi ke rike da su ya za ali ya rike dan makiyin shi ko mun gano wannan da kyau ko sai suna alfahari fa kullum minhuma kowane ɗaya daga cikinsu ya ce ana akramu minka na fi ka daraja wa abi khairun min abika ubana kuma ya fi naka uban alkhairi faƙala laha aliyun sai ali ya ce da ita iqdi bainahuma ki hukunci tsakaninsu mun gano wannan da kyau ku faƙalat sai ta ce ma ra'aytu shabban khairan min ja'far ni dai ban haɗu da saurayi mafi alkhairi irin ja'far ba wala kuhlan khairan min abi bakarin ko ban taɓa ganin dattijo mai alherin abubakar ba faƙala ha aliyun sai na ali ya ce ma abƙaiti lana to yanzu kuma mu me kika rage mana in jafar ya cinye tutan samari abubakar ya cinye tutan dattawa dama dai ko saurayi ne ko dattijo to kuma ke kin ce na kaza to ni ko me kika rage mana jama'a mun gano wannan da kyau ku to mala ya ce karanta a ibn sakan da kama kaman a cikin da kuma littafin al-isaba fi tamyiz sahaba na ibn hajarin a mujalladi na takwas shafi na tara wannan mala ya kawo shi ne a cikin littafin siratu alal bait al-athhar Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kaga wannan na tabbatar da alaka mai karfi yana tsakanin ahlul bait ba abin da ya girgiza waɗannan gidaje nasu Allah ya sa mu dace Mala ya ce wa hafidatu siddiq jikan sayyidina abubakar kanad mutazawwija min muhammadin al mata ce ta muhammad al-baqir al al-khamis inda rawafit malam ya ce shi ne limami na biyar daga cikin limaman 'yan shi'a kuma yana auren jikan abubakar wa hafizatu ali radiyallahu anhu malam ya ce haka jika ne na sayyid wahafidu ali radiyallahu anhu shi kuma jafar ai muhammad dan bakir shi kuma jikan ali ne ma'ana a can sama sun hada jikokinsa aure kenan inda da gaba a haka duk wannan ba za su kawo maka wannan tarihin ba saboda ƙarere kai ma da kake bin su ba za su gaya maka wannan badan kakkatu ba malam ce wa kadan naqala al ustaz ihsan ilahi zuhair malam ihsan ilahi zuhair yace min kutubin rawafid ya cicciro bayanai a cikin littattafan 'yan shi'a ma yuthbitu talahumi wal musahara baina baitun nubuwa wa baitin siddiq mun gano wannan da ku ya kawo bayanai da ke tabbatar da akwai surukuta da haɗuwa da aminci da yadda da ƙaunan juna tsakanin gidan annabta da kuma gidan sayyidina abubakar faƙar athbata anna qasim bin muhammad bin abi bakarin ya tabbatar da cewa alƙasim ɗan Muhammad ɗan Abubakar, Hafidu Abubakar jika ne na Abubakar. Wa Ali ibn Hussein da Ali ɗan Hussein ɗan Ali ɗan Ali ibn Abi Talibin Hafidun ala Aliyun Hafidu Ali jika ne na Sayyidina Ali kana ibna khala sun zama ‘ya'ya ne na khala mana an yi haihuwa can da aka haɗu tsakanin jikayya na Sayyidina Abubakar da jikan Sai na Aliyu suka yi aure sai suka haifi yaya sai kuma suka haɗa yayansa aure ina fatan mun gano wannan da kyau sai zama yaya mata ne ga sunan gaba ɗaya nan kuma yaya maza sai suka rika haɗa yayansa aure amma nan aka zo sai a ce ai akwai gaba ba su ƙaunin junansu karanta littafin ihsan ilahi zuhair za ga bayani insha Allah malam ce fa kama qasim bin muhammad wa Aliyu, bin hussain huma binta يزدجير بن شهريار بن كسرى اللتين كانتا من سبع الفرس في أحد عمر بن anhu, رضي الله عنه وتوسى إحسان auren ne an ji an kamo bursunonin yaƙi ne bari ku da abin yake guda biyu aka kawo masa na umar sai ya ɗauki ɗaya sai ba ɗan abubakar sai ya ɗauki ɗaya sai ya ba ɗan sayidina aliyu da suka haifi ‘ya'ya mun gano wannan da kyau ko wannan yana da ɗa wannan yana da ɗa sai suka kama ‘ya'yan biyu sai suka haɗa su aure ko mun gano wannan da kyau ko bayan ‘ya'yan su kuma sai suka rika haɗa ‘ya'yansu aure a haka tarihin mala ya takaita shi ne matuƙa da gaske shi ne yana sai maka ishara je ka duba wancan littafi na ihsan ilahi zahir Allah ya saka mai da alkhairi mala ya ce babban malami ihsan ilahi zahir ya faɗaɗa fi isbatul musaharat wa alaqati almuwadda wa tarahumi almutabadil baina ahlil bait wa baitis siddiq malai ce soyayya da kaunan juna da surukuta da haɗuwa da aminci mun gane wannan da kyau ko ya kullu sosai tsakanin waɗannan bayan Allah gidan ahlul baiti da kuma gidan sayyidina Abubakar karanta littafin Ash-Shi'a wa ahlul bait a shafi na 78 da shafi na 83 Allah ya sa mu dace wa min ahabbi ahli albayt lis-siddiq hubbi ahli albayt lis-siddiq mala yace ya kasance cikin kaunan da ahli albayt suke ma masayidina abubakar wa tawaddudi da kuma ƙauna ma bainahum da ke tsakaninsu annahum sammu abna'ahum bi asma'i abubakarin radiyallahu anhu har ‘ya'yayensu suke sanya ma sunan Sayyidina Abubakar. fa'awwaluhum Ali ibn Abi Talibin farkon wanda ya fara sa ma ‘ya'yan shi sunan Sayyidina Abubakar to Sayyidina Ali ne, haisu samma ahadu abna'ihi Ababakarin ta yadda ya sanya ma ɗaya daga cin ‘ya'yan shi Abubakar. Wa haza dalilin ala hubbin wa mu'aha wa izamin wa taƙadirin ala aliyun lissiddiq radiyallahu anhuma. Mala ce wannan dalili ne kan ƙauna da ‘yan uwantaka da girmamawa da martabawa wanda sayyidina Ali yake ma sayyidina Abubakar in kana son ka samu gamsassun bayanai dangane da ‘ya'yan sayyidina Aliyu wanda ya sanya ma suna Umar Usman Ali sai ka samu littafin as'ilatin qadar shababu shi'a ilal haq ina fatan mun gano wannan da kyau kuma za ka ga abin da malamin ya ambata dangane da masadar na 'yan shi'a da suka tabbatar da waɗannan yaran daga cikin ‘ya'yan Sayyidina Ali ibn Abi Talibin, wannan sanannen abu ne, nan ma malam zai zo ya gaya maka. Malam sai ya ce wal jadir, bizikir annahu waladun lahu hazal walad ba'ada tauliyati siddiq al-khilafa wal imama. Malam ya ce abin da ya dace a ambata wal jadiru bizikir abin da ya kamata a ambata ƙarara annahu wulida lahu hazal walad. an haifan ma'al wannan yaro ne ba da tauliyatis siddiqil khilafati wal imama a bayan da sayyidina abubakar ya zama khalifa limamin musulmi aka haifan mai ɗan kuma ya sanya mai sunan sayyidina abubakar ne siddiq mala ya ce bal wa ba'a da wafatihi kama huwa ma'arufin badaha malai ce a fili ne har bayan rasuwan sayyidina abubakar shi sayyidina ali ya ci gaba da sa ma 'ya'yan shi sunan sahabbai kamar umar kamar uthman biya da 'ya'ya masu wannan sunan mala ya ce wa hal yujad fi shi'atil yawma al muta za'im ko mala ya ce shin za a iya samu daga cikin 'yan shi'an yau waɗanda suke riya hubbu hubbu ali ƙaunar sayyidina Ali wa auladi da 'ya'yan shi rajulun yusamma bi hadha lisin? za a samu wani mutum da ya ma ɗan shi Abubakar zai yi yan shi an yanzu kuma ga sayyidina Ali suna riya suna son shi kuma shi yayi wa hal hum mawaluna lahu am muhalifuna. shin wai su masu biyayya ne ga sayyidina Ali ko ko su dinnan masu saba ma Ali ne wa Ali radiyallahu anhu lam yusammi bi hadha ibnahu illa ta tayammunan bisiddiq malai ce ba komi yasa sayyidina ali ibn abi talibin ya sanya sunan abubakar ba sai dan fatan danyi albarka irin abubakar wa izharan lahu almuhabba kuma ya bayyana ma abubakar cewa akwai soyayya tsakaninsu walwafa da kuma cika amana na zaman tare wa hatta ba da wafatihi wannan abin ya doge tsakaninsa har bayan rasun sayyidina abubakar wa illa Falayo yujad fi bani hashim rajulun qabla ali samma ibnahu bi hadha domin kafin nan ba a samu cikin banu hashim ba kwata-kwata wanda ya taba sama ɗan shi sunan abubakar daga kan ala aka fara kuma abin ya doge suka ci gaba da yi walam yaktasiru ala aliyun bihaza a tayammun wat-tabarruk wa izharul muhabba wa sadaqa lis-siddiq bal ba'adahu banuhu aidan mala yace ba a takaita ga na ali ta hanyar neman maɗan shi albarkatuwa da samun ɗaukaka ya zama irin abubakar ba ta hanyar bayyana ma abubakar ƙauna da abota ba na abubakar ma wannan abin ya ci gaba bayan rasuwan alima wannan abin ya ci gaba ina fatan mun gano wannan da kyau mala ce cikin ba'adahu banuhu ‘ya'yan Ali sun ci gaba da wannan ƙoƙarin, mashau mishi sun yi tafiya irin tafiyan shi, wa nahaju manhajahu kuma sun bi manhaji irin na Sayyidina Ali, fal Hassan wal Hussein, kun ga Hassan da Husaini? Samma ya kulla wahidin minhuma ahad ma bi Abi Bakarin, dukkaninsu sun sa ma ɗaya daga cin ‘ya'yayensu sunan Abubakar. Faƙadar zukirar zalikal yaƙobi al-Masa'udi. kun gano wannan da kyau ko wani zai ce ai ali ya kara ne ‘ya'yansu wa ne Hussein ziyaka wa Hassan ziyaka sai ce gashi wani babban malamin ‘yan shi'a ne al'imamul yaƙubi wal mas'udi da wani hamshakin ɗan shi'a al mas'udi wahuma min mu'arrihi ar-rawafid suna daga cikin manya-manyan tarihin ‘yan shi'a manya-manyan malaman tarihi ne kamar ka ce al'imamul zahabi kamar ka ce al Ibn Kathir mun gano wannan dake ku. da manyan manyan malaman tarihi sosai irin su Ibn hajjari to su waɗannan yaƙubi da Mas'udi haka suke manyan malaman tarihin Shi'a sun ba da labarin cewa Hassan da Usaini sun sa ma yayansu sunan Abubakar ka karanta wannan magana a cikin Tarihul yaƙubi a mujalladi na biyu shafi na 228 da annatija wal ishraf shafi na 82 واستمر أهل البيت يسمون من أسماء أولادهم بأبي بكر ما ليش أكا أهل البيت سكة تشجبا درتا ما يأنس سونا دسونا أبو بكر فقد سمى ابن أخي علي بن أبي طالب ونطا نطن uwan sayyidina Ali Allah ya ƙara mashi yadda wa huwa Abdullahi bin Ja'far at-Tayyar ɗane na Ja'far jafar kuma wan ali ne kenan wancan da a matsayin shi da sayyidina ali da ne na sayyidina ali ina fatan mun gano wannan da kyau fa innahu samma ahadu abna'ihi ya rada ma ɗaya daga cikin ƴaƴan suna bismi abubakar da sunan sayyidina abubakar wa hazihi min ihda ala imil hubbi wannan yana daga abin da ke haskaka kauna wal da soyayya bainal qaumi tsakanin waɗannan mutane sabon manzon Allah ƴan arziki khilafa ma yaz'umuhu rawafid sabanin abin da yan shi'a suke ambatawa al-yawma yan shi'an yau min al-adawat wal baghadha cewa kin junan suke da gaba wal qital shadid da kuma yaki mai tsanani wal jidal da jayayya ad-da'im bainahuma wai wannan ne dimanta diman da'iman kullun rikici suke kuma wallahi ƙarya suke yi malai ce karanta littafin ashiya wa ahlul bayt shafi na 83 da ad-durrul mansur fi turas ahlul bayt wa sahaba na as-sayyid alauddin ah, addu al-mudarris a shafi na 38 zuwa shafi na 44 da ruhama'u ubainahum na salih bin abdullahi ad-duwaish Allah madaukin sarki ya sa mu dace haka sunan yake sabi'an mala ya ce na bakwai a bayan bayanan da mala ya gabatar mana gaba ɗaya to zancen da zai zantar da mu dangane da matsayin na ali da ahalul baiti matsayi ne kyakkyawa da ƙaunan juna da amince ma juna da yadda da juna babu gaba babu ƙeya tsakaninsu kwata-kwata to shine bayani na bakwai ya ƙare mala ya ce aliyyar radiyallahu anhu fi wafati siddiq na ali da lokacin rasuwan sayidina abubakar ina fatan mun gano wannan da kyau abubakar ya rasu kana ali radiyallahu anhu yana daga cikin kuskuren da aka yi a cikin littafin nan jama'a duk inda sunan ali yake ba su sanya mashi yaɗin nan ba mun gano wannan da kyau ko ya daga cikin tafin aero da aka samu a littafin nan kuskure ne in ba sa ba ko sai ka karanta shi da alawon lokaci saboda ka'ida na imla'i dole sai an sa ko mun fahimci wannan da kyau ko mala yace kana aliyun radiyallahu anhu min dumni man istasharahum as-siddiq fi man yatawalla al-khilafa min ba'dihi mala yace sayyidina alfa yana daga cikin waɗanda shi sayyidina abubakar ya shawara da su cewa wane ne zai zama khalifa a bayan shi wa kana ra'ayi ali an yatawalla al-khilafa ba'da siddiq al-faruq Ali na daga cikin waɗanda suka ba Abubakar shawara cewa kai bayan ka tafi ka bar wasiya ƙarara wanda zai zama khalifa a bayan ka to Umar ne ka karanta littafin Al-Kamil libn Asir a mujalladi na biyu shafi na 89 da Al-Mukhtasar min Kitabil Muwafaqa liz-Zamakhshari a shafi na 80 har zuwa shafi na 100 jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace walamma khalar rahil yayin da lokacin rasuwan abubakar ya yi wa nazalal mauta bi abubakarin mutuwa kuma ya sauka ga abubakar kana akhiru ma ta kallama bihi siddiq ƙarshen abin da na abubakar ya furta fi hazihi duniya a wannan duniya qauluhu ta'ala tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin Allah madaukin sarki ka ɗauki raina ina musulmi sannan kuma ka sada ne da bayan Allah na a addan annabin Allah annabi Yusuf kenan aya ta ɗari da ɗaya cikin sotu Yusuf Malam ya ce, Warta jatil Madina liwafati Bakar ne Siddiq, Madina ta yi rawa sakamakon mutuwan Abubakar, walam taral Madina mundu wafatin Rasul, Madina tun lokacin rasuwan annabi ta ga yauman aktharu bakiyan wa bakiya, inda masu kuka maza da mata suka yawa min zalikal masa'ul hazin a wannan yammaci da al'umma suka cike da bakin ciki wa aka aqbala ali bin abi talibin musri'an haka sayyidina ali ya tazo cikin gaugawa bakiyan yana mai kuka mustarji'an yana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa waqafa alal bait alladhi fihi abubakarin zo ya tsaya kofan ɗakin da abubakar ke kwance faƙala sai ce rahimakalla ya ababakarin Allah ya jikanka ya kai abubakar in duk yan shi'an duniya sun ga dama kasa ƙara cewa Allah ya ya sayyidina abubakar wannan addu'a na alƙwaya ɗaya ta isa abubakar duk abin da ma abubakar ya kuke zargi wannan addu'a ƙwaya ɗaya na abubakar ta karɓu ina fatan mun gano wannan da kyau ko kun ƙi ko kun so rahimakallahu ya ababakarin abubakar bai ali bai tsaya yana yaban abubakar kaɗai a nan ba ya ce kunta ilfa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kai ne kake ɗamfara da annabi annabi yana jin sanyin rai tare da kai wa anisahu kai ke nutsar da manzan Allah wa mustarahahu annabi in ya ganka sai ya ji kwanciyar hankali da natsuwa ya samu hutun rai wa thiqatihi kai ne aminci na manzan Allah ka san in ka ce wani amintacce na ne ka rage mai aminci ina fatan mun gano wannan da kyau sai ka ɗauki fi'ilin gaba sai ka same masdarin ka ce shi ɗin shi ne shi aminci ne na manzan Allah kun gano wannan da kyau mawdu'i sirrihi kuma kai abubakar kai ne abokin sirrin annabi na haƙiƙa wa mashawaratihi kuma kai ne babban abokin shawaran annabi wa kunta awwalal qaumi islaman abubakar kai ne mutumin farko da ka musulunta ka ya bayyana wa akhlasuhum yaqinan kuma kafi kowa kyakkyawan yaqini wa ashadduhum lillahi yaqina sannan kuma yaqininka a wajen Allah ya bi ƙarfi ma'ana yaqininka amince wanda kai da Allah aminci ne kwakwara wa akhwafuhum lillah kuma ya fi kowa jin tsoron Allah wa azamuhum gina kuma yafi kowa wadatuwa fi dinillahi azza wa jalla duk wani wanda yake bukatan wani abu je ya bukata shi Abubakar addinin Allah ya wadatar da shi Ali ne fake faɗin wannan magana Abubakar na kwance ya mutu jama'a sun taru ba iyaka Ali ya hau kan duro yana wannan jawabin wa ahwatuhum ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma kafi kowa biya wa manzan Allah bukata duk wani abin da annabi yake bukata to kai kaya haɗa da wannan kaya wa manzan Allah komi kai komi din manzan Allah ne wa ajdabahum alal islam sannan kuma duk wani gudunmawa da wani ya taɓa na haɓaka addini to kai ne ajdab naka a ƙololuwa yake wa ahsanuhum sahuba kafi kowa kyautata abota ga manzan Allah wa aktharuhum manaqib ka fi kowa yawan daraja wa abdulhum sawabik duk abin da wani ya yi don ya riga shiga musulunci gaba-gaba to kai abubakar naka girgirgen, to ya fi nashi naka ya fi falala naka ya fi ɗaukaka in ji sai na ali wa arfa'uhum daraja ka fi kowa maɗaukakiyan daraja wa ƙarabuhun wasila ka fi kowa dab da manzon Allah wa ashbahum bi rasulillahi sallallahu alaihi hadiyan wa simtan sannan kafi kowa kamanceceniya da shiriyar manzon Allah da ɗaukan ɗabi'un manzon Allah da zuba su a wajen aiki kai tsaye wa ashrafahum manzila kafi kowa samun maɗaukakiyan matsayi wa arfa'uhum indahu sannan kafi kowa ɗaukaka wajen annabi wa akramahum alaihi annabi ya fi girmama ka akan kowa fajazakallahu an rasulullahi wa anil islami abdulil jaza abubakar Allah ya saka maka a madadin manzan Allah Allah ya maka sa kayyan alheri a madadin musulunci sakamakon da ya bi kowanne falala in ji sayyidina alafa Ali ya wakilci annabi ne yema abubakar addu'a Ali ya wakilci musulunci ne yema abubakar addu'a sadakta rasulallah kai abubakar kai ne ka gasgata manzan Allah hi hina kazzabahu nas yayin da mutanen duniya suka ta shi wa kunta hu bi iwal basar kai abubakar a wajen annabi to kaman matsayin ji ne da gani tab samma kallahu fi tanzilihi siddiqan kai abubakar Allah ne a cikin alkur'ani ya kira ka siddiq faƙala Allah ya ce wallazi ja'a bi wa bihi wanda ya zo da gaskiya shine manzan Allah wane ne wa bihi ce abubakar ya ce ula'ika humul muttaquna in kana neman ma tsoron Allah to ga sunan ula'ika humul muttaquna ka san a baya abubakar ya ce sunan siddiq a qur'ani ya sauka to ka ji ayan abu ali ne yake fassara duk wani karamin mai fassara jajiki suratul zumar aya ta 33 ina fatan mun gano wannan da kyau huhi hina bakhilu ka yalwata ma annabi da dukiyan ga sanda kowa ya rowan dukiyan shi wa qumta ma'ahu alama karihi hina qa'adu lokacin da bala'i ya duro ma musulunci sai kowa ya tsuge jikin shi kai kuma ka zo ka tsaya dab da dab da manzon Allah wa qumta ma'ahu alal makare duk bala'i kana tare da annabi hina qa'adu lokacin da mutane suka zuki wa sahibtahu kai abota da annabi fi shiddati cikin tsanani wa akramu wa wa akramu suhuba sannan ka girmama wannan abota kai ta kaman yanda Allah yake santa fani naini kai ne nabiyin biyin ehe kai ne nabiyin biyin sahibu fil ghar kai ne abokin shi a cikin kogo wa munazzala alaihi sakina kai ne Allah ya saukar ma da natsuwa wa rafiqahu fil hijra kai ne abokin annabi yayin hijira wa khalifatuhu fi dinillahi wa ummatahu kuma kai ne ka zama wakilin annabi wajen rike addinin Allah bayan tafiyan manzon Allah kuma kai ne ka kula da al'umman annabi bayan tafiyan shi ahsanul khilafa ka kyautata wakilci ga annabi hinar taddu yayin da ‘yan ridda suka yi ridda, faƙumta bi amrin malami nabi, ka yi abin da babu wani khalifan wani annabi wanda ya taɓa yin wannan abu da annabi ya rasu ya bar mai amanan al'umma kai abubakar ka yi sama da nashi wani hatta hina wahina hina ashabahu lokacin da sahabai jikinsu ya mutu annabi ya rasu duk suka langwabe a masallaci kai kuma sai ka kutsa ka miƙe ka tabbatar da abubuwa sanda za a ce a yaƙi wanda suka hana zakka wanda suka yi ridda mutane suna ganin a da su abubakar ya miƙe wa bazarta hinasta kanu sanda mutane gaba ɗaya suka langwaɓe suka zuzzuke kai kuma kai fito na fito ka fizge takobinka ka ce ko kai kadai kai ko ba takobi da bargoma billahi lai sai sun dawo sai sun ba da zakka sai sun yi kaza duk wanda ya bi baya mara to bayan jajircewanka ne ya kai siddiq wa ƙawaita hina da'ifu sannan ka yi ƙarfi ka tsaya kan addinin Allah yayin da mutane suka yi rauni wa lazimta manhajar rasul ka lazimci manhaji na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idh wahinu yayin da mutane suka yi rauni wa kunta kama ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama abubakar kana nan kamar yadda annabi ya ce da ifan fi nika. a cikin ga kai ba mai ƙarfi ba ne ƙawiyan fi amrillah amma wajen al'amarin Allah wane mutum akwai ƙarfin hali Mutawazi'an, kai abubakar mai ƙanƙan da kai ne fi nafsika a ranka aziman inda Allah ta'ala amma kai babban mutum ne a wajen Allah jalilan fi ayinin nas mai martaba ne kai a idan mutane kabiran fi fusihim suna ganin girmanka a ransu lam kun li ahadihim fika maghmaza babu wani wanda cikin jama'a kowaye yake da masoka game da kai wala liqa'ilin fika mahmaza ba wani wanda ya isa je zindanka ko yaya ne saboda kai baka da gibi wala li makhluqin indaka hawada kuma babu wani ne ne shi in dai abokin halitta ne wanda zai ce yana da rikici da kai adda'if in daka ƙawiyyun duk wani mai rauni a wajenka shi ne mai ƙarfi azizun mabuwayi hatta ta ta'khudha bi haƙƙihi har sai ka je ka ƙwato mai haƙƙin shi al ƙaribu walba'idu in daka sawa na kusa da na nesa a wajenka duk ɗaya ne wa aqrabun a indaka ata'u a lillahi azza wa jalla wanda ya bi kuwa kusanci a wajenka shine wanda ya bi kuwa bin Allah wa atqahum kuma ya fi yawa fi sayyidina ali ibn sai dai mala ya dige dige kuna ganin su ko mana ya takaita yaban da jinjinan ban girma sha'anukal haq aliyu yace abubakar abubuwanka gaba ɗaya daidai ne sidik kuma gaskiya kake kan shi Rib da tosa sa mutane qauluka hikam magananka cike yake da hikima wa hatimin kuma da gaske kake yi wa amurka hilmun kai al'amarinka cike yake da haƙuri wa hazmin da kuma himma da jajircewa wa ra'ayuka ilmun wa, wa sannan ra'ayin da kake kawa ilimi ne kuma wanda yake ƙara mutane allura su jajirce su yi da gaske ita dala bika addinin Allah ya daidaita ta hanyanka wa qawwa bikal iman sannan imanin al'umma ya samu ƙarfi ta dalilinka wa zahara amrullah al'amarin Allah ya buwaya a ko'ina wa sabakta wallahi sabakan ba'ida wallahi abubakar ka tsere ma mutane tserewa mai nisan gaske wa at'abta man ba'adaka it'aban shadidan ka wahalar da duk wanda zai biyo bayanka wahala mai tsananin gaske domin in ya ce zai kwaikwaye ka jiki magayi wa fusta bil khairi fawzan mubinan sannan ka rabauta da alkhairi rabo wanda yake bayyananne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un radina anillahi azza wa jalla qada'a mun yadda da wannan hukuncin da Allah yayi wa sallamna lahu amra mun mika al'amari ga Allah wallahi lam yusabil muslimuna da rasulullahi bi mithlika abadan ba wata musiba da ta taɓa samun musulmi bayan rasa manzon Allah irin musibar rasa ka kunta liddini izzan kai ne buwayan addini wa hizran kai ne kariyan addini wa kufan kai ne wajen duk abin da ya taso musulmi kamar kai ne kogon da za su je su samu su ɓuya. fa'alhakaka Allah azza wa jalla bi nabiyyika Allah ya haɗa ka da annabinka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama mun gano wannan da kyau ko ashe addu'an aliyu ne ma ta sa aka haɗa annabi da abubakar waje ɗaya kuna nan kuna surutun banza jama mun gano wannan da ke ce Allah ya haɗa ka da annabinka kuma sa aliyu su suka binne ga annabi ga abubakar in ka ce ba iya ba to ali ne malam sai ke cewa wala haramna ajaraka kar Allah ya haramta mana ladanka wala adallana ba'daka kar Allah ya batar da mu a bayanka fasakatan nasu mutane shiru suka yi hatta qada kalamahu har sai da Abubakar Umar eh, Aliyu ya gama maganar shi kaf sun mabakau mutane suka fashe da kuka hatta Alad aswatuhum saboda yawa har sai da kaji kukan kukansu har ya bayyana wa ƙalu gaba ɗayan jama'an da ke wajen suka kalli baban Hassan, Ali ibn Abi Talibin suka ce sadakta, Ali kayi gaskiya, wani zai iya matsa bakin haidara, Ali ga danga kusan yaƙi, ya faɗi wannan maganan ne, sadakta ya Abal Hassan. Wannan bayani ma ce ka duba littafin a Ibn al-Jawzi mujalladin farko shafi na 477 zuwa shafi na 479, naƙalan an ashabar Rasul, juzin farko shafi na 108. Allah ya sa mu dace ja fi riwayatin a wani ruwaya zai ce anna aliyan qala inda ma dakhala ala abubakar ba'da ma sujjiya sai da na ali ya ji ya shiga ɗakin da aka gyara aka wanka aka sa likafani abubakar yana cikin likafani sai ali ya tsaya ya ce ma ahadun babu wani mutum Allah bi sahifatihi a habbu ilayya min hazal musajji. wanda ya kyautata ya samu lada dangane da kula da littafin Allah mun gano wannan da kyau ko mafi soyuwa irin abubakar ina fatan mun gano wannan da kyau babu wani wanda ya kai wannan da ke lullube cikin lakafanin a bayan idan shi yake faɗi ka ce akwai gaba da ƙiya tsakaninsu ƙarya kawai